Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci da zu na yi muku alkawali za mu kawo muku wasan Egypt da Russia a yanzu dai ga munan a filin wasan Egypt da Russia an buga an tashi half time kenan wasa tana 0-0 ba wani goals da aka recording a wannan wasan ko amma in kun kasance tare da mu insha Allah kamun karshen wasan nan za mu kawo muku ko me ya faru a karshen wasan ni ne naku mai suna Steve J kasance tare da mu alaikum Suna na haruna sani mai hula game da wannan wasan da ake yi da egypt da russia a gaskiya wasan yana yin zafi sosai kuma a yadda dai wasan yake nuna kowa zai iya cin kowa amma a yadda nake gani nake sa ran cewa egypt za su ci russia 1-0 haka za a tashi nake sa ran insha Allah za a tashi saboda wasan da ake buga sun fi su kai hari kuma sun fi su sha da haka gaba in aka dawo hutun rabin lokaci rasha za su samu abin nan kai egypt za su samu nasara a kan rasha 1-0 sha Allah wannan wasa da ake yi tsakanin croatia da egypt mu abin da muke so egypt su ci wasansu ya kasance duk inda za ka zaɓa dai a ce ka zaɓi ƙasarka in ba ka zaɓi ƙasar ba ka zaɓi ƙasar musulmi wa'anda za su taimaka musulmi yan uwanka kuma bayan haka mu muna amfani da wata dama za mu amfani da wata dama tamu wacce za mu yi amfani da ita kan wannan bal ta egypt muna so mu ga egypt sun fito ko da ba su da wannan kofi ba da ce da sun zo kamar kwata final ko sabon final insha Allah alhamdulillah wasa yana kyau kuma egypt suna buga kwallo irin wacce ake so wanda kuma a wannan lokaci da muke ake muke zaune egypt sun kai hare-hare masu kyau kuma wannan wasa ne wanda ya kamata dama a ce dole sun ci wasa idan ba su ci wannan wasan ba to babu magana egypt a cikin wannan world cup da ake amma muna sa rai za su ci wannan wasa kuma duk da dai roshe masu masaukin baki ne amma an kai wani yanayi wanda su kansu roshen buga kwallon suke amma suna fargaba domin egypt yau sun fito sun ce lalle lalle kwallon suke nema kuma za su ci ko muna sa musu rai muna musu fatan alkhairi allah ba su nasara wasa ya kyau kuma mun yaba yadda kasar egypt ta buga wasa duk da kasance ba abu ne mai sauki tunkarar host country a uh, kowane irin competition ba abin da nake nufi kasa mai masukin baki kana kara da ita kowane ne saboda goyon baya dan wasa ba abin da yake so irin goyon baya da kwarin gwiwa da abu ga wajen yan kallo kuma ba za ka taba tsammanin za ka sami goyon baya yadda ita kasar take masaukin baki za ta samu musamman kuma babbar kasa kamar rashawa amma duk da haka a ganin gaskiya egypt sun taka rawa kuma ba su nuna cewa su ba a gida suke bal ba wallahi sun iya bakin kokarin su kuma ko a yanzu sun fitar da afirka kunya muna fatan kuma ubangiji allah ya sa in an dawo hutu rabin lokaci allah ya ba su nasara kamar yadda yan uwanmu na senegal allah ya taimake su dai suka fitar da afirka kunya domin wasan yamma shi ne karo na farko da muka samu ta kasar afirka a duk inda suka fita dinnan allah ya bata nasara akan abokai karawata muna fatan ita ma egypt za ta maimaita abin da senegal ta yi ubangiji allah ya ba mu sa'a yanzu dai an dawo daga half time kenan na wasan egypt da russia ah, har yanzu ba recording wani goal ba amma in Allah ya yarda an recording goal ni na muku alkawali za mu kawo muku shi in kun kasance tare da Muradi TV gaskiya ban ji daɗi ba a matsayin na dan Afirka a ce kowace ƙasa mun zo kuma an ci mu an ci mu an cire mu a zone ba mu wani taka abin abin kirki ba amma ina fata wasan gaba mu kamar ƙasa ta Najeriya in Allah da za mu ci wasa zamu so wasa biyun Allah da ya rage mana ina ne wa ƙasa ta Najeriya fatan alkhairi mun gama kallon wasan Egypt da Russia wanda aka tashi 3-1 an cire wato an cire russia an cire egypt so wannan wasa gaskiya allah 'yan egypt sun sa 'yan russia sun samu sa'a shine gaskiya abin da zan iya ce. Ah, assalamu alaikum masu kallon mu ah, yanzu dai an kai ga karshen wasan egypt kenan da russia wasa ya yi ma afirka muni a wannan lokaci an ci egypt 3-1 eh, russia sun iya cin egypt 3 egypt sun cire daya a ciki an tashi wasa a 3-1 so ku kasance tare da muradi tv gobe insha Allah za mu kawo muku sauran wasanni na a cikin russia 2018 ni ne naku mai suna steve j mu da ko gobe